واذا بطشتم بطشتم جبارين kuma idan kuka dira da kisa da duka sai ku dira cikin girman kai babu rangwame ko tausayi